ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله mu da saduwa a wannan yammaci na sha shida ga watan safar ya zo daidai da sha shida ga watan nuwamba bature dubu biyu da a wannan bagire mai albarka markazin nurul islami wanda shine reshe na ma'asasa ahal sahaba mai mazauninta a nan sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin zadul ma'adi fi hada khairul ibadi na shehun malami alhafiz ibn qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullah idan muna biye da karatun muna cikin fasli fasali na farko a cikin muqaddama duka muke har yanzu mala yana magana shimfiɗa ce yana son ya sa ya ka kan hanya menene ko ko wane ne mutum wanda ya tara dukan sifofin da aka son a tara wanda yake shine mafi tsalki wanda shi ne ya kamata a ce kowa yi koyi da shi wanda yake ne zaɓen da Allah ya mai ba haka ƙaddan daina ba a yana da wasu sifofi da Allah ya mai zai shi da su kamun sannan yana son ya ce to duk mai koyi da wancan mutumin wannan khairul khalqi to shi ma dayyibuna don abuna da na al'ada ko ko a ce sunnar Allah mu madawakin sarki dama hada dayibu da dayibu hada khabisu da khabisu an ce ba a abuta sai mai sai hali yayi daidai ehin da zaran hali in hali ya yi daidai sannan ake abuta to duk wanda za a baka bayanin darajar wannan ma'aiki bayanin darajar wannan makhaluki bayanin darajar wannan annabi da daɗin biyatai da sakamako na alkhairi in an bishi. in dai ba ɗayibo kake ba ba mutumin kirgi kake ba Allah bai nuhin rahama gare ka ba duk yadda abin ya bayyana ba ka ganin ta duk wanda abin ya bayyana to kuma in Allah ya maga munkatar Allah ya so ka da rahama sai zan ya girka ka tun asali kana da ka cincinci ka bi shi to kuma ka kuma ka zan dayibu ka zan ta wannan hanyar to malam yana son ya ambata mana wane ne dayibu tun asali dayibu akwai bagire dayibu akwai tuwa dayibu akwai wurin zama dayibu akwai abinci dayibu akwai ibada akwai kaza akwai kaza to kai ɗan adam wanda ka son ka bi wancan to sai ya kasance duk a tattara ka gaba ɗaya kana dayibu a wurin zamanka a wurin cin abincinka a wurin ka a wurin kaza a wurin kaza kana bisani biya ce za ta yi ma sauki ta yi ma daɗi wannan mun karanta faragar guda uku cikin wannan fasali sabo mai nuska irin tamu mai 20 na peji na biyar an karanta faragraf uku za a tashi kan faragraf ta hudu walahu aidan min al-akhlaqi atyabuha wa azkaha kal hilmi wal waqari was sakinati war rahma bismillahir rahmanir rahim qala ibn al-qayyim rahimahullah وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاها كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة والغلظة على أعداء الله وصيانة الوجه أن بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول الطيب dinnan tsarkakakke dinnan wanda kowane makhluki yana iya samun ya zan haka ne in Allah ya so shi da zama haka amma wanda ya fi samun wannan duka 100% ɗari bisa 100 shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam walahu yana da ko ko shi mutum wanda dayibu kyakkyawan mutum mumini mumini kamilul imani walahu aidan min al akhlaqi atyabuha shina da cikin halaye mafi kyau cikin halaye wa azkaha mafi tsalkaka cikin halaye kal hilm kamar dauriya ko jimriya ko hankuri akwai asabru akwai alhilmu sabru ɗaukar wahala da ɗan hilmu ɗaukar wahala da rashin kama mutum da laihi da riƙe rike zuciya da dauriya ta jiki da ta rayuwa wanda yake kamun aji mutum ya koka da wuya duk yadda aka yi kokari ya ɓata masa rai ba a jin ko ya numfasa bali a ce ya koka ba a taba jin cewa ya gaji zai gaji din baka san ya gaji ba shi a filmu amma sabu bai kai filmu ba amma duka matakai na waɗanda duka daga cikin halayen muminina halim sunan ina da sunan daga sunan Allah ko alhalim ko eh amma as-saburu daina daga sunan Allah masha Allah ashe karatun ya tabbata as-saburu ba daina daga cikin ah, sifofin Allah ba don alhalimu ya hi tahiya nesa ya hi kamala ke da saburu saburu akwai na dan dauriya ta dole akwai saburu ko ba haka ba akwai dole kai hankuri kaga sifa ce wadda bata cincinci Allah ba Allah samu gane duk da dai cikin wannan hadisi na asma'ul al-husna wanda tirmidhi ya kawo ya ida tun hayewa inna lillahi ta'ala 99 isman li'a illa wahida man hasaha dakhala al-janna riwayat bukhari ko amma riwayat tirmidhi akwai bangaren wata riwaya da hitarwa sai kawo su Allahu ar arrahim rahim har zuwa karshen ta wadda a cikinta akwai as-saburu malamai sai bayanin hadisin bai inganta ba kan haka sifar saburu bata inganta ba da ire-iren makaranta da ita suka hito cikin wannan lafazi irin an rashidu da sauransu ko mun san da wannan malam eh, za mu zo kan haka ya littafi kan haka nan malam mu'az shugaban yan tsaftar masallatai ya dan hidda wata mudakkira game da haka nan wadda ta yi magana ga duk waɗannan sunayen din duka gaba ɗaya fit da su yabba kuma malamai suka dudduba suka yi ta hakiki game da ita wata ranar Allah ya bada dama sai a fit da ita don mutane ta su umfana ala kulli hal abin da nake so in ce alhalim ko alhilmu sifa ce mafi tsalki sifa ce mafi ɗaukaka hasali ma tana daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki to ana son mutum mai tsalki mutum mumini wanda zai koyi da wancan na gaba yanzu yana da wannan sifa. wal waqar da natsuwa yanzu yana da natsuwa wasakina da kawaici al waqar wasakina sifofi na ko kalmomi na guda biyu makusanta juna duk da suna da bambanci al waqar natsuwa shi a waqar ehen sakina kuma kawai ci hasali ma kalimar waƙar ba ta sa ka guje ma duk abin da ka ta san ma ko ko ba ta sa a a ka iske kabawa da aka zato ba kalimar waƙar. ehen daga waƙar mai ita shi aka ce ma alwaquru in eh, alwaquru duk yadda an kai kana iya samu ne kila duk duniya ga duk abuwa sun ce mai an yi mai mutuwa an yi mai rasuwa wani bai da lahiya ya yi hasara ya yi amma kaga hankali ne bai zari ba wani dan abu guda ka dan rasawa duk duniyar ga ta isai ko ba haka ba ya ji kamar ya kashe kai ne in ka dan bincika babu abin da ya dama illa rashin kuɗin ceho ne ko ba haka ba shi ya mai. ehin ba a mai mutuwa ba a mai komi ba kaga ina shi ina wa ƙaru babu wa ƙaru wannan bale a ce mai wa ƙuru to as-sakinatu akwai haka nan to duka sifofi na waɗanda yake suna nuna cewa mutum ya yadda da akwai ubangiji duk abin da ya zo ya san abin nan da ya zo makhlukuna ya san wannan abin turo shi an kai ba abin nan yayi kai ne ba saboda haka bai taba yadda abin da an makhluki ta san mai da hankali ba a fahimci wannan wahin wal waqari was sakina war rahma da din tausayi mutum ya zama mai tausayi ga al'umma irhamu man fil ardi ko yarhamkum man fis sama war rahma mutum ya zama mai tausayi was sabr sannan ya zama mai hakuri shine hakuri sha in musiba ta samu malamai suna kasa hakuri gida uku hakuri ko gida hudu ko hakuri akan bauta ma Allah ka rike kai ta bota ma Allah sallar ga azumin ga hajjin ka da sauransu duka ka rike kai ta bauta ma Allah kar ka taba jin ka gaji as kenan sannan as-sabr 'anil ma'asiya wancan as 'ala ta'a sannan as 'anil ma'asiya kuma idan in in sabo na to ka hankuri ka rike rayuwarka ga zuwa can duk abin da abu da yake da shawa abun da yake da armushi garabasar da a ciki in dai Allah ya haramta wannan abin to kai babu babu ruwanka da shi nesa nesa as 'ala eh, 'anil ma'asiya sannan asabu ala musiba sannan musiba ta same ka kai rashi da sauransu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص wa الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هذا الصابرين الصبر على المصيبة waɗannan abubuwa suna karkashin asabu to ya zan mutuna da su sannan walwafa suna da cika alƙawali alwafa cika alƙawali na lokaci na na bada wani abuna na zayi wani abuna muddin dai wannan abin Allah ya yarda shi to zai aikata shi bai taba saba ma alƙawari bai taba yaudarar ka bai taba disappointing naka bai taba alƙawari ya saba wafa kenan sannan mi wasu hulatul janibi sannan kuma ga sanyin hali suhulatul janibi bai taba ɗauka abu tsatsaura in ka ya yi tsauri to inda shari'a ta buƙace tsauran nan amma duk inda babu abin da shari'a ta bukata zaka same shi mai zaka same shi mai sanyin hali wanda kowa na iya yi mai magana kuma ya saurara ba irin wanda ka cewa shi walla ya wuce wallahi duk garin ga babu wanda isa in duniya kaza kaza kaza wannan haukata ya san suhulatul janibi janib ana amfani da kalimat amma ana nuhin ta zuciya duk da janib bangare da sauransu amma istilahi ake nayi an ka ce sahalul janibi ko suhulatul janibi to ana nuhin mai saukin hali sannan waliyil arika da mai taushin zuciya shi mai taushin zuciya ko da yake abubuwa da yawa yana bahi in eh, ko da yake ana ana samu yana da dauriya amma a lokaci guda kuma abubuwa suna bahi tausayi yana jin tausayin yan yan adam kila fahimta sosai wato hada wasu sifofi sai ka ji mawuyacin al'amari na in ba ga wanda ya san Allah ba so ko ba haka ba kai tsauri wurin tsauri kai taushi wurin taushi kai lokaci guda ka ki kuka lokaci guda kai kuka sai dan abu kaɗan yana iya sa mutum ya kuka in ya danganto da inda ya kuka ko ba haka ba bai zama ƙasir kalbe ba bai da ƙasa yana iya kuka an fahimta kenan amma kuma in jaruma in wurin jarunta ta tashi to sai kai mamaki ne kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi Ibrahim ya rasu dan dan shi fa amma yana hawaye hadda kai ya Rasulullah ya ce kware da gaske ka da maula ainai ko ba haka wala ya wata hazul qalb wala naqulu illa alhaq ko ba haka ba ido na hawaye zuciya na rai na ɓaci amma ba mu hada duk abin da bai dace ba amma kuma ni shi na in ka samu yaƙin badar ka sabai sama akasin haka a yaƙin badar a yaƙin uhudu a yaƙin handak a a yaƙin duk da an kai kuma ka sabai ɗan mutum guda ya sai na kuka amma ka sabai akasin haka saboda siffar nan ta kammala ashidda wa alal kufari ruhama wa bainahum wai zan mutum sai ya zama haka nan sannan me wasiriku da gaskiya ko wasiriki da gaskiya don adafi na duka ta kalhilmi tun can kafu kafu tashbihi in ga masu nahawa yana jarra ko sai aka ce kalhilmi wal waqari was sakinati war rahmati was sabri wal wafa'i was suhulati al janibi al arikati was siriki ko ba haka duk adafi na wa salamati sadri min al ghilli wal gishi wal hiqdi wal sannan kuma zuciyarsa ta tsira ta kubuta ta farantu min al gilli daga bakusani rike mutum cikin zuciya kana jin takaici ne kamar ka mutu amma ka rasa za ka yi da shi to irin yansu gillo aka yi mai ko ba ka yi taba shi in kila in karhi na baka yi mai in dukiya ta ya hika in wani abu amma sai ka rike cikin zuciya to shi a gillu ya ya dara ka mahiya inda aka samu gillu in wani dara ka jin ciwon ya dara ka na aka samu gillu eh eh wala an fi qulubina gillan lil ladina amanu mu kakka sa musu abinda mu haga sahabbai sun tsere muna lalle sun tsere muna Allah ya sanya musu zama tare da manzo sallallahu alaihi wasallam eh sa'atin koko daqiqatun minti guda tare da manzo ya hido rayuwar da ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dur rayuwarka dan minti gudan da sahabi ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hido rayuwarka shekara 20 ko 30 ko 40 ko 50 kai 100 ma waɗanda ba a yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga ashe akwai garabasa ta yawa ko ba haka ga su ga manzo sare manzo sallallahu alaihi wasallam ga hasuna Allah da imani suna ce ya ayyuhal ladina amanu ga hasuna ɗan aljanna qadar radiyallahu anil mu'minina ga shi ga shi ga anil mu'minina ga shi ga shi wurare da dama wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar yasa su aljanna ko ba haka ba duka amma ba mu jin ciwo ba mu jin ciwo mun yarda da daraja da Allah ya musu mun yarda sun yi mu kuma ba mu jin ciwo game da haka nan hasali ma abin da muka yi bari mu yi kokari mu yi koyi da su ko muna samun dan abin da sun ka samu dan birgishi to wannan ita asifan mumini ya zammi bai da gillu sannan mi sannan wal gishu bai da gishi gishi akasari ana sahai wajen zamba da wajen magudi shi a gishu manzo sallallahu alaihi lokacin da ya sa hannu ne a cikin abincin nan ya ji sanyi ko ba haka ba sama busar sai lahiya lau kasa ga sanyi yace ma haza ya sahiba qam qala asabatu as-sama'u ya rasulullah shi haba mai abinci mi a haka kasa duk sanyi sanyi ashe ya ji ihdin ya kumburo ko shi haba mai abinci mi haka yace asabatu sama'u ya rasulullah ruwan sama an ka ya rasulullah abin ya jike zabban mamaki kasa ya jike sama bai jike ba an yi ruwan sama kuma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana laysa minna ko ba haka ba ashe gishu ka boye mutum aibi ka yaudari mutum ta karkashin kasa alhali zahiri ya amince ma yadda da kai ko ba haka ba Gishu to ya zama bai da gishi sannan ni sannan wal hikidu bai da qiyaya hikidi hikidi jewa je wanda ko da bai hika ba takwaranka da sauransu shi a hikidu abokinka da sauransu ko dan hamayya ko wani abu to duka san mutun ya kibantu da ya tsira da su wal hasada da hasada hasada kamar malamai suna kakkasa ta kashi kashi ba babin muka ba mai yawa amma suna cewa akwai hasada da kakkawa kafirci akwai hasada da wato kafirci shi shirkanci kenan shirka za ta zama sannan akwai hasada wadda babbar kaba'ira irata sannan akwai hasada wadda Ah, tana cikin ko tsaga'ira sannan akwai hasada wadda aka cewa halattacciya ta yadda an yadda a ta irin wadda haka shirka kamar irin hasada iblis yawa annabi adamu alaihi salamu wannan hasada ta kai inda ta kai ko ba haka ba wannan hasada ta kai har ya saba ma ubangiji har ya takaddama da ubangiji ko ba haka ba ya faɗi hatta kai ya faɗi Allah ya faɗi subhanallah shi dan wannan labari mun san da shi Allah ke sarki ya ta mai tashi a cikin alkur'ani wurare da dama kaga wannan hasada ta kai iblis wannan hasada ta kai abinda malaman tari sun kafce muna habilu da kabilu ko ba haka ba qur'ani dai ya ambata mana wasu ibnai adam ko bai ambata mana sunan su ba amma isra'iliyata ana cewa habilu da kabilu hasada ce wanda yake kaba'ira tassa kabilu kamar da aka ce mai ya kashi dan uwansa habilu ko wannan lannak ko ba haka ba aka ce hasada ta kai haka nan to kaga suka ce waccan ka ta kai iblis wajen shirka da Allah kamar wadda wannan ta kai kabilu wajen mi wajen babbar kaba'ira ba ce kahiri na ba ko amma ta kai shi wajen babbar kaba'ira wadda ayoyin sun nuna kila ya shiga wuta in ba Allah ya gafarta mai ba Allahu alam da kissat alakul eh, da kasancewa da zai zama alakul halin akwai ta sannan akwai wadda kila ba ta kai haka nan shi menene hasada hasada suna cewa ne Allah ya ba mutum wata ni'ima ka dan ji dan kaikayi ko dan ciwo Ɗan kaikayi ko ɗan ciwo ita aka ce ma hasada hakka ce to Allah dai ka ba mu namu wai Allah dai shi ba mu shi ba shi ba su nasu wancan ba nasu ba ko hasada ta ka kai koli in ta wuce nan kaji ciyon bari shi ya rasa kai ka samu ba zuciwa kai Allah shi ba mu namu kenan ni haka mihi ɗin din yayi tacci ko ba haka yayi tacci din amma dai Allah ya baka naka to ka dan ji ciwo shi samu addu'a ta zo haka baka san baka sani ba sai addu'a ta zo haka bambara kwai ko ba haka ba wannan kaba'ira ta haramunta idan ka ji ciwon ma ya samu sannan yanzu kana gurin shi ya rasa kai ka samu mataki na biyu kenan ko shi ya rasa kai ka samu ɗazu shi yana da kai kana da yanzu shi ya rasa kai ka samu to ta ƙara zama girma ta he zama babbar kaba'ira to a yayin ta ta wuce wannan in hasada ta kai hasada ciyo ya kai ciyo sai ka ce duk yi marus kai ka rasa shi ka shi ya rasa saboda tsabagen hasada yauta ka inda ta kai yau dai kai ko ba ka samu ba sai ya rasa to wannan mataki na uku daga cikin duk ba'irori na amma wata tana fin wata to kamar yana ambata akwai hasadar da halattacciya ce suna kawai ya hada su an ce mata hasada amma kakka ba ta irin wannan ma'anar da muka ba su ta danjin ciwo shi ne shi Allah ya ba mutum ni'ima musamman ni'ima ta ilimi ko ni'ima ta ta dukiya ko ni'ima ta ta wani abu kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fisnaini ko fisnataini ba hasada hasada nan shi na malamai suka ce ai ba ai gibda aka nuhi abinda a gibda ka ji dadin wanda ya kai kai ma ka so kai musharaka ka shiga cikin harkar kai amma wani wallahi kana jin dadi kana yabo ne da alkhairi kana ji mai dadi kana ma roƙon Allah shi kewaita mana irin su Allah shi ƙara ma bani ya buɗa ma wani in kana son ka da irin daɗin da aka son ka ji sai ka zanna baka da kotaro kotaro ka biyu ba da lahiya matarka tana asibiti ciki ga ciki ko yanzu ko yanzu ko ba haka ba sannan mai bashi ya buga ma kofa ya ce ko ka bashi ko a kai kotu ko duk an take ka shikenan wani a ya tsaya ya tsaya da mota te gashi nan gwanin ban shawa ya ce barka da lahiya alhamdulillah Allah wani zo ka ji nan ka zo shi ke nan ya ɗauki duk lalurar ga ta asibiti da ta ɗiyanka da ta kuma duk an kalfalata ba ta wuce dubu ishirin sai ya ɗauki dubu ɗari uku ya baka a tirin ruhe to Allah ya kaka ji da wannan shi wannan da ya ba kuɗi hasara ta kaji ji me haka ji daɗi haka ji ba daɗi haka ji ba to haka in mutum ka gane na aikin alkhairi ko bai baka haka aka son ka ji daɗi kamar kai ya baka a lokacin da duk ba kai ya baka ji daɗin da inda kai yabba baka ji da wannan daɗin ba to akwai nau'i na hasada sai ka ji daɗin da ko da kai yabba ka kai ɗin yabba wannan baka wuce jin daɗi haka nan a fahimci wannan wannan na cikin sifofi masu wuya sifofi masu wuya shi yasa kai ta roƙon ubangiji ya kai ka wannan martaba shi kai ka wannan daraja wa kai wa kai nan ka kai wannan amma ni amma kai ta kokari kila sai sahabbai ko ba haka ba irin language dan ga da muka yi da duk an kauda wani aiki sai a ce to a nan sahabbai na ko ba haka ba a ga cewa wai kamar ya wuce ka amma ko ka in ka gwada kana iya kaiwa mataki mataki na ki kokari kai maganin zuciyarka ki kokari ka kama mata ibada to wannan hasada to kamar da muka ce akwai hasada wadda malamai sun ce suna ɗaya na ba hasada aka ce mata ba irin wacce mai ma'ana amma suna na yana yana hada su kamar da harshen larabci mun sai da fa'i malamai suna ce masa gibba shine ka ji irin wannan daɗi in ka ga mutum na wani aikin alkhairi ko bai baka ba sai ka yi sai ka yi buri ko ka roki Allah Allah shi baka ilan ma ka fi shi ko ba haka ba manzo sallallahu alaihi wasallam ambata hadisi ingantacce kame da haka nan bukhari da muslim sun raito shi saboda haka mu san da wannan akwai hasara martaba martaba ko mataki mataki to amma irin wannan da aka son ka kaurace ko ko aka son ka wanke zuciyarka da ita wa min sharri hasidin idza hasada irin wannan irin wannan mugu aka magana mugu ta kuwace irin mataki ko matakin Allah shi baka Allah shi baka irin wanda ya bashi tare da cin ciwo ko matakin Allah shi sa ya rasa ka samu ko matakin Allah shi rasa Allah ya sa ku rasa dot duk wanda ka kai babban mataki na Allah ya tsare mu to ka kiyaye da wannan to mutum bai zama a tsayibu bai iya zama cikin jeren cikin jama'ar da muka son a yi magana kanta wanda madugunsu shugabansu shine wanda muka so mu baka labari ne sai a irin waɗannan sifofi kuma abin ban mamaki kai kati haka Abdullahi bin Mas'ud ya ce ya ce sai da Allah madaukakin sarki ya dibu zuciya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga duk duniya ta fi kowa alkhairi duk siffa alkhairin da aka so ta tattaru ciki fa khatarahu nabiyyan sannan ya zabi annabi sannan sai da ya tsamo ya cinto ya cinto ya tara wasu mutane ga duk duniya babu waɗannan da waɗannan group of people waɗanda sun kahi su alkhairi sun kahi su zuciya ta kirki sun kafi su kaza sun kafi su kaza duk abin da haka zato na ci gaban alkhairi sun yi kowa sai ya zaban ma annabi ne su sai ya zaban ma annabi ne su sai ya ce fa ra'ahu almuslimuna khairan fa huwa khair wa ma ra'ahu almuslimuna shar fa huwa shar abinda musulmi na wannan lokaci su ne sahabbai abinda duk sun ka gani shi a kyakkyawan aiki to shine kyakkyawan aiki abinda sun haga shi an mummunan aiki shine mummunan aiki shi Allah madaukin sarki bai ma fayyace bai ma fayyace ba bai ma ma abin ga kowa ko ga cewa ya fabi hudahu ko da ke wancan na annabawa na amma yace fa man amana fa in amanu bi misri ma amantum bihi ku sahabbai aka magana ko ba haka ba yace ku imani irin imanin sahabbai aka san ku yi ka gani kenan to sai mutum kirki wanda ya kira sannan wata tawadu'i sannan kuma kamar yana da siffa ta gaba shine tawabu'i tawadu'i shine kakkaji cewa ka dara wani abu akwai ujubu akwai tawabu'u tawadu kullun ka ji cewa baka kai kowa ba kana da matsayi wanda ka san a lokacin da duk kaga cewa ka hi kowa to kare na ubangiji ba baka gane haka ne kare na ubangiji don abin da za in kada jin ka hi kowa dibi irin yanayinka dibi irin kasawarka a matsayinka na dan adam dibi irin ajizu naka da tuba tubi da sabonka da komi da komai amma Allah iya iyaka kulewa hikima ta bai wanda hika ba ba sani ko mun gane iyaka hikima ta iyaka gwaninta ta iyaka kwarewa ta bai wanda shi ka ba to Allah ka siffanta Allah da irin siffar ta kamata in dai irin ka shi a kolin koliya na hikima Allah wajen halitta to ka na ƙasa Allah shi yasa tawazu mugun al'amuran eh, takabbur ko ujubi ko fifita kanka akan sauri ko ɗauka kahe kowa muhun al'amari na bai tsaya gare ka da ƴan uwa ba bayan ka cutar da 'yan uwa mutane irin ka ka cutar da kai kanka don ka aza kanka matsayin da Allah bai kai ka ba ka zalunci rayuwarka sannan kuma ka zalunci ubangijinka ka nuna duk hikima ce duk irin kwarewa ta iyakar ta kenan a irin ka iyakar kokari kenan Allah a irin ka kila ka ga ka ka nakasa Allah saboda haka kai ta daukar cewa lalle lalle a koda sun ka hika duk wanda ka ganne ni'ima sai ka gode ma Allah kuma ka san akwai wanda hika hikima Allah buwayin Allah kaza na Allah ya wuce nan ya wuce wanda yi na wuce nan in dai duk karatu na a ce dan ilimin gana naka ma utitu min ilmi illa qalila shi a kolin kolin ilimin da ya ba yan adam Allah ya ba su kyautar da yawa ba kila fahimta bai ba su kyautar da yawa ba shi ko ko kyautar da Allah ba al'umma kai ka rage ta ka ka ina fatan mu fahimci wannan tawabu'u shine mi shine kullun kasancewa akwai na gaba gare ka ta ne hanya kullum ka san haka nan a lokacin da duk ka san akwai haka nan to za ka girma ubangiji na farko kenan farko wanda ka farko za ka girma ubangiji sannan biyu za ka ɗauki rayuwarka ba komai ba ka san kenan baka isa a sa ka ba ka ce ba ka yi ko a sa ka ce ba ka yi ko ko baka isa a ce bare ba ka ce sai ka yi muddin ka akwai na sama gare ka to ka akwai na sama gare ka akwai wanda ka sa ka cewa yi ka yi akwai wanda cewa bari ka bari to da an kai haka nan ka haka nan to in Allah ya duk umarnin da anka baka aka ce Allah ya ce annabi ya ce zaka yi duk abin da anka ce Allah ya ce annabi ya ce a bari zaka bari amma a lokacin da duk ga kai kai kai na sufa ko to an samu matsala Allah ya samu gane tawadu kenan tawadu sifa ce wadda aka samu cikin zuciya duk da malamai suna magana kan biyu sun ce akwai khushu'u akwai khudu'u malaman lugha khushu'u da khudu'u khushu'u ga gabbai ka zama rashin wasa da gabbai shi ana ana siffanta ta ana kawo kalimar ga sallah wallazina hum fi salawatihim khashi'un akwai khushu' sai a gaba a wasa ba a waiwaye waiwaye da dimin sama da dimin karkashin kawahu da sosai sosai ko ab suka tsayi ab ka anna ala ru'usihim at in ji sahabin jin in ji sawai sahabi da na siffanta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam in suna kusa ga annabi yana musu magana ka anna ala ru'usihim at kamar wanda tsuntsu ya sauka bisa kai ne ya tsaya bisa kai ne ko baya ya sun tsuntsu ya tashi ka san bai motsawa waɗan matsau bai motsa ko to haka suke very calm to khushu suka ce khushu kenan a yayin da suka ce khudu' ana samu ne cikin zuciya kila fahimta wanda kila gabbai suna iya motsawa amma khudu' akwai cikin zuciya sai suka ce in sun ka haɗu biyu al-khushu'u wal khudu' sai a samu tawabu kila fahimta shi yasa malaman daga suna cewa biziyadatul mabna ta dullu ala ziyadatul ma'ana a lokacin da duk kalima kaga harfanta ya yi yawa sun hiyawa yawa kaga sun hiyawa a lokacin da ka ce khushu'u da khudu'u kalimomin su tsaye guda hudu ɗaya na da kha da sha da wa da ainu khushu'u khudu'u da wa da bawa da wa da da bawa da wa da ainu shi ma wa khushu'u amma in ka ce tawadu'u kila fahimta sai aka ce an ƙara samun mi kalima guda ta ƙaru alifin ya ƙaru ta'un ɗaya wawun biyu babun uku ainun hudu duk irin hudu ko to sannan an samu alifin ya ƙaru tsakiya tawa bu'u ina jin an gane kalimar sai suka ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana da duk an ka samu kassan kalima sun ɗara yawa wajen kashi harufanta sun ɗara to sun cere ma irin wannan kalimar wadda harufanta ba su kai harufan waccan ba an fahimci wannan tawabu kenan ya zan da jiki da kasanka da zuciyarka a cikin zuciya kana ɗaukar imanance kai ka san an hika sannan kuma jikinka kai ya nuna haka nan kana kasaita wajen tahiya kana kwakwadi kana cika gaba kana hucin hanci to ka aga haka nan ga jikinka mhm sannan mi agaba sannan malai ce wa khabdul janahi li ahli almu'minin da shimfida fiffiki hmm? oh wa khabdul janah li ahli al-iman ga da shin fida fiffiki khab shin fida shi kaskanta fiffiki amma za a ce shin fidawa ga mu'minai ko mhm wal bakin nan khabdi khabdul janah ga wa li ahli al-iman bakin nan sannan wal izzati adafi na kan kalmomin wat tawadhu ba da yace kal ilmi wal waqari was sakinati war rahmati was sabri wal wafa'i wa suhulatil janibi wa lilil arikati wa sidiki wa tawadu'i abubuwan da adda kyau wa tawadu'i wa khafdil janahi li ahli imani wal izzati sifa ta mu'minnai walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun izza shine kakka yadda duk wani wanda bai da alaka da Allah duk wani ja'iri mutakabbiri wanda ba kowan kowa ba wajen Allah ya ci mutuncin ka ya walakanta ka ita ce izza a izzatin fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu eh sai ce ni azil a izzatin ku a farko azillatin ala almu'minina a izzatin ala eh wala yakhafuna lawmata la'im wannan sifofi na dole ka hada su zalil ala almu'minin aziz ala alkafirin mai sanyi mai jin tausayi mai ɗaukar kai ne ba kowa ba babban mutum na amma wanda bai kai kare na aiki ne ta bai dauke wani abu ba sadda ya kai ma ba kai ɗauke nawa ba don Allah ya kai shi ko in kana abu don Allah ba mutum haka dibi ba kila fahimci wannan da shedan ya ya dubi wanda ya ba shi umarni da bai halaka ba sai ya dubi wanda an kace yawa sai ce ana khairun minhu amma ya yadda bai ce ma Allah ana khairun minka ya san Allah ya yi shi kuskure ne dibin wanda an ka ce yawa bai ni ba bai dibin wanda ya kawa ba sai an ka ce ya samu matsala aqida ya samu anan matsala aqida ko ba haka ba akwai niyatul ma'budi Allah kenan akwai niyatul ibadati sai bai dibi ma'budi ba wanda aka bauta ta bai dubai ba sai ya dibi sai ya dubi ibada dai eh, zai ibada ba sai ko mun gane wannan ita ta ya diba ibada wanda zai bauta ta ma ko wanda zai wasu sujuda ba bauta ba wanda ka wadace duk wanda ka wadanta ko su juda ko mi kacce ne ko ba haka ba da duk sabanin malamai a ciki su juda hakiki ko su juda majazi ko mi an kace ko ruku'i na ko dan gaisa na duk dai dai juda da an kace ko to inda duk dai a aje inda mai umurnin ya duba wanda ya bashi umurnin da bai kai inda ya kai ba da ba a sa mai kalimar rajimu ba da ba a sa kalimatu shaytani ba da ba a sa mai la'anatullahi ba kila an fahimta saboda haka in za ka yi kakka kakkabibi makhluki shi za kawa da ka bibi cewa abin da ka kai mutane haka sun su gode ma ko sai sun cincinci a yi musu sannan an kai musu ko kuma kaza a an samu matsala nan riyar take da nan shirkar take nan riyar da shirkar nan take kai ka dibi wanda ya baka umurni shi yace kai yi kawai babu ruwanka da kowa an bata ko an yaba mumi na kwarai wanda da yabo ne da baci ne bai bambanta su ba da kaɓatai da kayabai in dai aikin Allah na kai ko bai babu tashi ba in duk garin su taru su ɓatai bai barin abin da ya kai in duk garin su taru su yabai kuma bai ƙara wanda yake haka yake irin sallah amma ya siri ko amma ya yasir yayi sallah aka ce dan gaggauta sai aka ce kai amma arka maka Allah sallah ga tayi sauri yace amma nayi don Allah ba tayi sauri amma don Allah ne ta ba don ka ne ta ba hmm ko mi saurin ta babu ruwanka ba kai ne wa ko ba haka ba yacce sannan kuma cikin na faɗi wata kalimar da duk komi tsawon sallar ka in baka faɗi haka nan baka samu lada irin tawa ya faɗi addu'ar da manzo sallar sallar ya koya mai ko wannan addu'a nan da aka yi daga cikin addu'o'in ƙarshe na na sallar in ka zo hiya ala kullu hal abin da ka so in ce shine ni shine wal izzata abin da muka da izza shine kullun kakka yadda da walakanci kullun kakka yadda da ni da tuzgunawa kullun kakka yadda a mai shekar mutumin banza wa bittali ka kula fa in an ka mai shi ka mutumin banza an ka mai shi ka walakantacce to wadda kai da duk abin da ya raɗe ka walakantacce na in kana musulmi an ka rena ka to an rena musuluncin an rena musuluncin saboda kakka yadda ka kawo ma musulunci walakanci kakka yadda da wannan kila fahimta shi za ka rike mutuncinka kar ka yi kwaɗai kar ka yi bara kar ka yi ƙasƙantar da kanka ka zan mai izza ka wuce kai ne ka wuce ka sarya ƙarƙashin wani ya walakanta kai walakanta addininka izza ɗaya daga cikin siffofin mumini a kula akwai bambancin al'izzatu wa takabburu akwai bambanci takabburu mazamumun wal izzat takabburu mazmumun wal izzatu mahmudatu shi takabburi ba a so ne abin kyamana amma izza abin gode mata abin sona a bambanta tsakanin su Allah samu gani abu na gaba sanan wal ghilwa ya zama mai sawa mai rashin sassabci ala ada illahi ga makiyan Allah in dai an ka ce mutum maki Allah na a ah, ya gama yawo sai dai wani ta ko ina ta hada ka in hada ya hada ka da shi kakkai da sauna kakkai sassabci shi yace sai sa Allah ce fa shak fa darbar riqabi hatta idza adkhaltumuhum fa fashaddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida hatta ta da alharbu auzaraha wannan aka ce sun tsulata wannan aka ce da Allah ko makami ka ku doka ku yi hankuri ku yi hankuri shekara goma sha uku ana ce musu yi hankuri amma yanzu an ka ce yanzu in yanzu ta kama fa sai an ka ce in za ka bugai ka bugai inda zai mutu alamar cewa ba a son kai mai bugu biyu ko uku bai mutu ba sai ce fa darbar riqabi ta wuya ka kakka bugai ga kafa don kafa tana karya kuma ya tsere ko ko ka bugai ga hannu za a fa darbar riqabi inda da karanka kaga kenan ba su aka a raga shi ba ko kaga akwai ba alamar tausayi a wurin shi haka musulunci ce akwai tausayi akwai rashin tausayi tausayi ga duk wanda ya bi Allah rashin tausayi ga duk wanda ya botsare ma doka Allah ba ai mai tausayi sai ce fa darbar riqabi ku yi ta sare musu wuya ku yi ta kashi hatta idza akhantumuhum sai kun ga kun kashe kuma wasu sun yi musu liga liga waɗanda suka mutuwa sun mutu waɗanda an rai su ma sun yi liga-liga ko ba haka ba hatta idan askanta muhum sai ce ni wasu haka sannan ku kama su ku ɗaɗɗaure ku musu tukku bajar fashiddu ma ya ce ba wasu ku ba ku ɗaure su ba in ku yi musu ɗauri na tukku bajar ko su tukku bajar ko da ke hillanci na malam ba faɗi da kalma da kyau ba eh tokko bajar aka ce tokko bajar suka ce tokko bajar eh, eh amma sai ba haushe ce tukku bajar tokko bajar bajal to ku ɗaure su ɗaurin da ko mai so ne bai kwance shi irin wannan ɗaure fa shiddul wasaqa fa imma nan ba'd wa imma fida sannan daga baya sai ku yi abin da kuka ga dama in a biya ku ku sake shi ko in kun ga dama ya kaskanta ya walakanta kun samu girma wannan kuna isa ki ne in kun ga ba ku da khaufi game da shi so irin ku haka aka son ku zama to amma uh, very unfortunately yanzu sai uh, sai gan wai birkice mami mu aka wa haka nan darban rikari duk duniya inda aka kashe musulmi na duk duniya yau in kaji an kashe musulmi da ka buɗe BBC da sahi kaji an ce yau an yi kaza musulmi na musulmi na wanda aka kashe musulmi na wanda aka daure musulmi na wanda aka kora daga gida ɗan gudun hijira musulmi na masu yunwa musulmi na masu mutuwa ko wace awa cikin raye ko wani minti ana sa mutum goma su mutu akasarin su Afirka yan Najeriya kuma haka mutu aka kita cewa duk haka za ka ta samu duk musulmi na to wannan ba wani abu na ba illa mataki na ko kuma mun zalunci kawunan mu ko ba haka ba ma asabakum min musibatin kan mu zargi Allah mu muka samu matsala da kanmu Allah ya kiyashe sai mu koma sai mun koma Allah da ya ce walan yaj'al Allah walan yaj'al Allah lil kafirina alal alal mu'minina sabila da dai Allah bai taba sanya samun dama ya ba kahiri fifiko daraja galaba akan mumini ba mumini an ka ce ka kula siffar mumini an haka ba musulmi an ka ce ba ba musulmi ba mumini siffar koli an hakawo. ashe in baka cika in baka cika siffar ba ana isa matsala amma in ka cika ta ɗari bisa ɗari ba a samu matsala ɗari bisa ɗari to rashin cika ta ɗari bisa ɗari sai a jarabce ka duwa da ka zama daidai imanin ka ko ko daidai musuluncin ka daidai jarabawa kila fahimci wannan ko ko daidai walakanci ba ma jaraba walakancin da zaka samu to dai mu'mini sai ya zan haka sannan mi wasu ya nasul wajahi ya kare fuska ce kada zubar da fuska ce game an bazlihi wajen watsa fuska wata zalluli da kaskantar da fuska ce ga kowa da gairin lahi wanda ba Allah ba kakka kaskantar da kakka zo bara gidan kowa kakka zubar da darajar ka ga kowa wai ba baka dan wani abu na duniya to ga sai musiba ta ta samu mallamai in akwai wani wanda ya samu wannan jaraba a zamanin ga namu akasin wanda take da mafi izza mafi daraja wanda an kafi tsoro shine mai ilimi to yau kuma mafi walakanta wanda aka cewa taho ina kira ya sheko da gudu mallami ko wanda ka cewa mallamai na ko ba haka ba wanda ka cewa mallamai na suna ka cewa su kama addu'a Allah shi baku Allah shi baku mu samu ko ba haka ba shi na kai ta addu'a eh eh shine aka kira mallami na ko aka kira ko wanda aka ganin mallami na aka cewa ko ba haka ba aka kira yana sallah ya kace ta ya sheka inda oga ya ce gashi sai an kace ce an ce sai yace an an ce yace an na kira ka an kace min sallah ka yace to ranka da kuka kira kiran wa aka karba kiran wa aka karba an kuka kira sallah yake hmm? boka na ko wani yace boka na ba mallam ba sallah tsare ina ganin wannan ba sai na yi dogon bayani ba mu mun san haka saboda mun samu musiba mu musiban mu lokacin da malamai ba su daraja ba su daraja mu mun samu wannan rayuwa da ya ka ce ma malami zai zamu wannan walakanci da muke ciki to in dai da ake sai ka rike da Allah ka sha billahi lazi ba ta yiwa ka sha billahi lazi ba ta yiwa sai an yi haka ada in ka diba har rayuwar salafa da yawa wanda lokacin nan ne lokacin nan sarakunan suka kai wa malamai ziyara su gaishe su su girmama su mallami ya ce ina roƙonka sufiyanu sauri a shugaba ne na wannan lokaci ina jin namanta sunan kowa ne ne ko abu jafar mansur ko wani ɗaya daga cikin dai sarakunan daular abbasiya ne shi ne khalifa na kolin koli wannan lokaci ya kai fa sufiyanu sauri ziyara sufiyanu sauri da an ka ce mai ga ran kaɗe ga khalifa nan ya zo sai ya da ido ne bisa bar ma yake shingida sai sai ya juya huska ta wajen bango sai sarki ya ce ku ce ya shigo sarki ya shigo ya gaida shi a matsayin malam yana magana shi ko huska ta yana can sai ya ce ah, komai mai kaza komai hacci hacci haba haba haba ala gafarta malam sufiyanu sauri ina jan na ɗara ka ko ga Allah i yace saboda yace saboda ni ka haddi ba ka yi farawa ya sata in kace mai hannu kai aka ka faɗi ko aka ka faɗi mazinaci ya yi laihi in jehe shi ka za a yi gizo tsafta ka ko ga Allah ya ce to dai na ji sai ce ƙarshe ina roƙonka su fiya sauri ka roƙi abin da ka kaso wajena ka roƙi abin da ka kaso wajena sai ce ina roƙonka don Allah in dai kana wa Allah don Allah ka ka sake tuwa gidana don Allah shi ɗaya na roƙe ka sha bukata ta yace ita roƙe shi ɗaya bukata ta ina jin yanzu in wani mallami ba shugaban ƙasa ba ko kansila ko ciyaman ɗin shi local government ɗinsa ya zo gida ne ina jin duk sai kowa ya sani sayyid ibn musayyid ya zo yana dawafi a Ka'aba sai ya gamu da khalifan na wannan zamani suna dawafi sai ce sai khalifa ka ce Allah gafarta malam kullum ina so in samu dama in gamu da kai in samu albarkar haduwa da kai sai yau Allah ya kai mu gashi na gamu da kai a wuri mai daraja Allah gafarta malam kana da wata bukata yace a'a ka ji wawa ina gaba ga ɗakin mai kowa mai komi nika kawo bukata ga makaluki ga wanda shi adda kowa shi adda komi in roƙa ɗaya ban sai in kuma gare ka kuma in roƙe ka a wurin ga a wurin ga yace bari da sai mun hita inda ina roƙon wani abu bari sai mun hita amma nan kan ban roƙon ka koyi haka ko an kai sun ka hita bayan sun hita can malaman su adda izza sarakunan masu kuɗin biyar su suka yi sun ka hita khalifa sai da ya tsaya jiran malam a waje malam ya hito son ya kai mallan ya roƙi wani abu ya yi mai sai ga mallan ya hito sai ce alhamdulillah ya lagasa malam sau da ake kaza kaza mallan to kana da bukata wadda haka son ima sai ce ta lahira ko ta duniya ya ce hala ga malam ta duniya da ina nika karhin ta lahira ai ta lahira sai ta Allah ai ta lahira ta Allah ta ta duniya wata lahira wa ni nan ta duniya dai ala gafar ta malam ya ce to bai roƙi mai ita ba can inda ni tsaya lahiran ɗaya na roƙa ban roƙai duniya ba bale in tona waje in roƙi wanda bai da ita ba shi da ita ba mai ita din can da ni tsaya in roƙai ban roƙai ita ba sai na roƙe ta lahira ba nan kai in roƙe ka kai da baka da ita waɗannan mutane dole su kawo izza ga musulunci dole musulunci ya samu buwaya dole su faɗi su ce ka'ai ka'ai amma yanzu ka rinka kuwa ka'ai sai an sai ai za a yi saboda ni saboda an yi kwaɗai wanda adda sauran gaskiya su kuma an yi taya guci tanaza'u wa tafshalu wata zahabari hukum wala tanaza'u wa tafshalu wata zahabari hukum in ma baku da haɗin kai komi gaskiyar ku baku da haɗin kai kuma su kuma azzalumai ko makiya ba tsoron ku sun san kansu kan kuɗa yake ko ba haka ba za a ga yawancin wancan shi ɗai a zanna a ci sunan wancan malami tare da shi ya fallasa shi ya babbatai ya ce ai bai da karatu bai da ilimi bai san koyo bai kai ko ina ba an san wancan bai da daraja gare an ce shi kenan ya tashi ya tashi ko jibi ko wancan a kira shi shi ma a haka da shi ga wancan saboda haka ya san cewa ba ku da da jituwa ba ku da haɗin kai kenan ku ya zan duka yana dibin ku huhun ma'ahu ba kowa ba wannan kushi ya kama da matsalar da muka kawo sai ya zan mun saba ma hanyar magabata dole karatu da komi an saba musu dole wannan musiba ta same mu saboda haka in muna son abubuwan su gyara sai mun koma ga magabata kamar yadda imam malik ya cewa ba abin da ka gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkonta kan ka tada ka kara abin da ke gyara ƙarshen wannan al'umma mu in mun ka ji matsaloli abin da ya gyara na farko shi ne zamu kan ka tada ha kara duk wanda an kai kira kare ba ya gyarawa to sai ka sai to kuma duk zamba da kuma a makircin da makiya addini nayi kuma sun ba da gudunmawa ko ba haka ba ga makiya kai ya za ka yi kai karan kanka ba ha gyara gidanka ba sannan kuma ga maki ka zauna baka da bulletproof ko ba haka ba kuma zai halo kuma kasan zai samu Allah ya tsare mu saboda haka ni saboda haka akwai algilza ala ada illahi ta'ala sannan akwai siyanatul wajhi an badalihi wa tadalluli ghairillah wal ifa da kamun kai ka a ce duk wani abu duk wani abu wanda ba na ba na ba kaka ce shi kai ko na hada suna cewa shi ya ifa kamewa ka bar abinci alhali kana da bukata ce don gudun kar ya kai ka ga wani abu shi aka ce ma'ifa haka suka cewa iffa dai amma ala kulli halin sai a ce karewa daga cin haram wa shaja'a da zarunta jarunta ta ko ina akwai jarunta ta faɗin gaskiya jarunta ta yaki jarunta ta kaza jarunta ta kaza ko ba haka ba jarunta akwai ana son ta kware da gaske ta kowane hali wasakha da kyauta ita ko ana son kyauta to kaga wannan ma malamai suna da wannan matsala kyauta ko in kana son makwado to mallami na wanga zamani namu ko ba haka ba ku yi hankuri da sanan don mallamai na shi yasa ku yi hakuri amma ni amma aka tinda mallam ya kowa kyauta a da ya baka ya karanta sheka in muka jera ma mallaman da sun ka ci da ɗaliban su ɗaliban sun ka zai matsayin kansu suka ba su ɗiyar su aure su karanta sheka su ci da kai su baka ɗiya aure su ba gida ko mallamin ka na. bai son komi sai ga Allah ba gare kai ka bukata ba ba didin ya kai bare ma ba don ka girma ka zan wani abu ka ce maka in ba haka ka dibi ba to in ka diba wadannan in ka diba al-ubudiyya ta ibn taymiyyah al-jawziyya in ka diba qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila na littafin nan naka kila ka karanta ko ba haka fi tawassul wal wasila in ka diba haka sai abin ya hirgita ka sai abin ya hirgita ka kai abu kullun wanda zakawa kana yi dan Allah abin da kasu in ce to yanzu zamanin gana mu saboda malamai sun zan karnuka ai hakuri ko su kawai da an sheka an zabgo sai kuma a sheka da gudu gida ko a zanna a yi shi bai ko dan abin ga ya dan hinta mu dan uwa nai bai ko irin wannan faɗa min mallami nawa ka zakka duk ana wa'azin zakka sai su hau drum su yi ta wa'azi yaƙi zakka to mallami nawa ka zakka ko ku duk Najeriya ba mallamin da ya isa zakka ba mallamin da adda kuɗin zakarun Najeriya duk malaman Najeriya talakawa na babu mai kuɗi to faɗa min wanda ya da zakka faɗa min mallamin da ka na zakka ya kamata ai zakka ko bai kamata ba ko da na ai zakka ko to faɗa min ko ku ba mallamai maha zakka akwai mallamai akwai ka san duk wanda ya sai gida na miliyan takwas yana ai zakka wanda ya sai gida na miliyan goma sha biyu yana iya zakka na san malamin da ya sai gida na miliyan takwas na san wanda ya sai na sha biyu an ban taba jin ya zakka ba fi sabilillah ba mu ambaci sunan kowa ba amma da kamata in za a wazi kowa ai mawazi ko ba haka ba an kace di ba ha gani da kai da kanka kudin zuwa na zakka akwai abin da ba na zakka ba na haram na ko ko na roko eh boye suka yanta wacce ya boye zakka wacce ya boye zakka Hmm? Allah ka san aka yi aka mata ai ne ma mallami yayi zakka saboda mi saboda ya nuna koyi ya nuna koyi ya kamata eh amma kila ba sani ko akwai fatawacciya ba a bayyana da zakka shi yasa sun ka koyi ko in eh, to akwai wannan ban santa ba ka san karatun yawa gare ko eh, hada karatun yawa gare hada sun yawa gare su saboda haka kila akwai eh, karatun da ba a kai gare ba kila akwai ka'ida zakka ayatun ayata boye sai haka nan kuma shikenan ba matsala samu haka nan na to su ko su bar wa'azin cewa mutane ba su yi da zakka hujjar su guda ba su gani ba su ba wannan wa'azi dun ce aka yi ba a zakka alhaji wani alhaji wani suna ambaton sunan bayan Allah ko ba haka ba yau sun san bayan Allah sun san su masu kuɗi suna ambaton sunan suna cewa ba su zakka ba su zakka ba su zakka na san lokacin da akwai wani masallaci da an kai list din malam list din masu kuɗin sakkwato da ba su da zakka a masallaci an ka waɗi to abin tambaya to su cikin dullis list nan ba mallami ba mu mallami ya kamata su ma mallamai yi nasu list list din malaman da ba su zakka ni na san akwai malaman da adda kuɗi ko ba haka ba ya kamata yi zakka ya kamata Allah ya sa mu gane saboda haka kaga a bat irin wannan wa'azin shan koko ko ba haka ba eh sai a dan doko inda adda sanyi in dai abin ya danganta duk kowa ana yi hmm? Allah ya sa mu gane saboda haka sakha shi kullum mallam wai tunda mallam na kawai baba minna zai ma sai addu'a wai sai addu'a illa jazakallahu khairan bai da aiki annabi sallallahu alaihi wasallam kuma addu'a ta biyu aje ta man azza ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu wanda ya muku aikin alkhairi ku bashi kyauta ku bashi tukuici sai in ba ku samu abin da kuka bashi ba wannan ku mai addu'a alkhairi amma ai ko ka miliyan biyar wai kuma ciya ai ma addu'a ko ku a baka wani abu ka san baka son addu'a wurin nan baka son addu'a wurin nan shi baka dai wani abu ko ba haka ba shi baka wani abu ba addu'a haka bukata ba eh in bai da inda ba abin ba kuɗi na ba wani abu na gaisuwa ta an kace Allah ka ce ka ina gaida mallan wani ko ba haka kace kace mallan wani na gaishe ka to ka san nan bai da abin baka don ba komai ka kawo mai ba sai to Allah saka ma da alheri da ka kawo min sakon fa kafi'u an kace a gani ya kamata a ce Allah kalle kyauta to ka dibi mallamin da ka kyauta gare yan kaɗan nana ita kyauta ana sa malaman da adadi amma yan kaɗan nana in ka diba garin ku in kuna da malamai ɗari kila ba ku da goma 10% ɗaya bisa goma masu kyauta hmm, ba ku da ita Allah ya samu gane sakha annabi sallallahu alaihi wasallam an sifa annabi wa kana karihil mursala mursala ko mursala mursala ko mursala mursala haka yake kamar iskan nan da an ka sako wadda ba ta da wani kaidi iska ka san iska iska ina sun kai kama iska kowa yana ba yanzu in iska ya bugo nan musamman iskan hunturu ko ko iskan gada aka alamar ruwa to Allah ko wanda bai ji ne akwai wanda aka hana ma to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma shine aka son ai koyi da shi amma ka ce mallami kake in kalli safa zakati ko kai kyauta tai bai taba kyauta ba bai taba kyauta ba ko masallaci na kaga ya doki yasa cikin asusun masallaci shi za a kawo ma shi na kware da gaske bari ganin haka ya rude ka dun ya fa shi an na farkon sa dubu dubu uku ko dubu guda shi a farko shi za a kira ya a ce an gafa ta balan gasu an samu tashi sai zami tashi sa aljihu da sauran sai araba phone nine na akwai phone haka na mun san da haka eh sai sa mai kaso tashi nan ita ita za ta yi ita za ta yi sauran na kuma sannan a san wanda an kai da su eh bu zalunta mutane shi ga ka'ida addini karanta duk karatarwar da ake ba a biya a ka'ida musulunci ba a biya shi yasa ka a ce wai mi asana ka ce wa'azi wa'azi wa'azi asana'a shi wai wai bai da aiki wai cikin wai sana'a ce wai wa'azi ba wa'azi sana'a Ha'a wa'azi sanni asana'a ka a ina da shago kasuwa ko ina aikin gwamnati ko ina ciyawwa shi asana'a amma wa'azi don Allah aka wa'azi ko dari ka a baka saboda haka wallahi in kuna dai wa'azi don Allah ai don Allah ko wadari ka a baka kai ibn qayyim al-jawziya ho yace yace kai ma fa idan ka karantar da almajiri sun ka tahi kace ku yi min addu'a ka ci wani abu nasu su yi ma addu'a to dun mi za su yi ma addu'a don ka karanta shi su ko eh eh ka karanta shi su kana son ka samu wani abu cikin wahala ka ga makaluki ka roki dai Allah ai karantar da su in ka karantar da su daga hannu roki Allah in dai ikhlasi ka karanta da su ka ce Allah don karantarwa da ni Allah ka bani kaza sai Allah ya baka kana karanta da al'umma kuma kana buƙatar su yi ma addu'a ga abin tawassuli kai tawassuli da aikin da haka in dai ikhlasi ka kai ne to in ko ya zan addu'a ma in kai yi ta ana ganin kana son ka aishi wani abu gare su to ina ga abin da ka aza musu garawa ina abin ka ce a tattaro ma ina kaga shi yasa wa'azi da don Allah aka yi amma in dai wani aiki na daban sai ka yi saboda haka kowane malami kowane ya samu abin da ya samu sana'a ba ɗalibi ko almajiri bai da sana'a ba a mallami bai sana'a wannan daga cikin abubuwan da sun haka muna walakanci duk almajirai da mallam ba mai sana'a mutum ya gwammace na maula gidan wani gidan wani da zaune sauro yana bada fatoyin ƙarya a kira shi wajen tallar condom a ce algahar ta mallam ɗaya musu bayani ni Allah ya ce wai kondom magana condom za a yi amma wai sai an kira mallan don ya san in ya kuku ka faɗi za ku ce musu iska na ta ko wai a kira mallan ni Allah ya shirya game da matsalar condom to Allah ne aya condom to condom na da aya eh wala ta karbu zina baro mu an ka faɗi ko wala ta karbu an ka ce ko isha ita ya so wani condom shi condom wala ta karbu zina amma wai sai ka ji dun rashin kunya dun saboda za a bashi allowance an kira shi to ya da inna alhamdulillah ya gama sai ce to Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka me yake sun yace to kada kanku zuwa ga halaka saboda haka in ka samu wata ko wata eh kaza kaza zaka yi to ka tabbatar da ka sa condom saboda wala tulqu bi aydikum ila tahaluka ka jonge eh ka ji sabon karatu ka ji aya full inda take ba komai ba ya kare an ka wace za a sami dubu uku ko dubu biyu cikin y'an bulon a bashi a ce malam ya hau mota ko ya shiga ko ya samai kuma sai wani hauji duk haka aka cancan malamai duk aka duk aka sabarta su duk kaga saboda haka ya kamata mu waka mu kailula game da haka nan to ka dauki izza gare ka kai bi sana'arka ko taro ka ka samu ya ishe ka ko mi ka ka samu ya ishe ka jiya muka yi magana ko shekaran jiya Abu Hakim yana karatu kwana uku ya bai ci bai sha ba kwana uku shekaran jiya karatun kitabu tauhid saboda haka ya kamata mu yi saboda haka ka dauki wa'azi sana'a wa'azi ba sana'a ba wa'azi ibada ta a kula wa'azi ibada ta wanda ka san kana sallah ana biyan ka kai sallah to haka wa'azi ba sai an biya ka ba kai don Allah in ko ba ka iyawa to ka aje kai sana'a kama wani abu wanda ba wannan amma kakkacce wani abu cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ma dubu ma mi yace shi ma eh qul as'alukum ko alaihi min ajari in ajari illa illa ala Allah Allah samu gani saboda haka ka zubar da fuskar ka da ka tozartar da kanka ga duk wani wanda shi wannan abin da ya samu wanda zai wanda ya bashi yana nan ko wanda ya bashi ya ba wannan abin yana nan ko bai nan yana nan ta abdullahi bin fodiyo tare yana gida da sayudi yana cewa san imallami na kaza kaza an ka ce alagawa ta ba wai ko ana irin sayudi sai ce to a wanda ya sauke yana nan Eh? shi wanda ya sauki yana nan to dumi ku ba ya yi inda wanda ya sauki bai nan sai a ce to akwai wani wanda ka iya sauki irin sai wani daban amma shi wannan da ya shi yana nan kila fahimci abin da ka nishi saboda ka in wani Allah ya bashi abu me samu ya ya samu shikenan ka ga hanyar Allah ya samu kiyaye Allah ya samu gani wal muru'atu da tattaku ana so mutum ya zanda ciyo ba mutum yin banza ba sannan wa kullu khuluqin kai ba wannan ɗaya da mun faɗi suna da yawa da kowane hali ittafaqat ala husnihi shara'i wal fitar wal uqul da duk wani hali wanda shari'o'in musulunci da fitar halittar ɗan adam wanda Allah yayi wanda idan sense organs abin nan nashi wanda mai kai mai sako bai lalace ba wal uqul hankali kwalkwalwa ta ko zuciya ta bata tabu ba in dai bata tabu to duk hankali sun ittifaki akan wani abu mai kyau na din da kuma da shi sa da shi duk abin da kaga bai saba ma hankali bai saba kadara bai saba ma shar'u ba ka riƙai shi duka kamar malam ya gaji da faɗi na bari dan sa paragraph guda wa kadhalika wa kadhalika la yahtaru min al mata'im illa atyabaha وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد min تبعته wa kadhalika haka la yakhtaru kada mutum ya zabi mai matsa'im na abinci yace illa tayyaba sai mai tsarki mai tsarki halat mai tsarki mai kyawu lahiyayye kalimar tsayiba yana ɗauka komi ko ina lahiya ne lahiya tai tsafta ɗi halat ɗi ne kyawu ne daɗi ne duk kalimar tsayiba tana ɗauka ya zaɓi mai daɗi ya zaɓi lahiyayye kakka zabi mara kyau ka ci kuma cikin kai ya ji wani abu wannan bai cikin mi bai cikin tsarin musulunci ko ba haka ba eh bai cikin tsarin musulunci saboda ka zaɓi lahiyayye ka zaɓi kuma mai daɗi mai daɗi ya kaso annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye Anas ni annabi hisa yace al-hulul baris annabi na son abu mai sanyi kuma mai daɗi mai zaki eh eh annabi bai son abu mai daci ko wani abu inda ba magani na ba ko ba haka ba ko mai daɗi mai sanyi na ruwa aka magana irin sanyi da mai daɗi aka don annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa a jika mai dabino irin wannan ajiwa ko wannan dabino mai daɗi. a jika a dame a dame a dame sannan a tace shi a yi dalutin nashi in ka sha kajiya to to irin annabi sallallahu alaihi wasallam sun iri ne inda annabi ce iri ne annabi kaso bai san bai san abin ga da bahaushe kace ruwan banza <laughs> ko ruwan <laughs> banza ne ko ban ci annabi shan farfaro ba ai farfaro ba su aka ce ruwan banza ba ka san hausa ba kenan wai ne ce ruwan banza ce farfaro kai akwai abin da ya kai daraja farfaro ana kasar ga tamu baka san farfaro daraja gare su ba ta yi kawai ka gani ai farfaro daraja gare su eh masha Allah na'am kenan to saboda haka mai tsalik mai dadi yace mi wahiyal halal zaka jiya mi ya dayihu wahiyal halalu alhani'u almari'u alladhi yugaddil badana war ruha a hasana ta gaziyatin ma'a salamatin abdu min tabi'atihi biyar dinga ka san ibnu taymiya shi ma medical doctor ne ba ka sani ba medical doctor ne shi ma ibn tayyib ibn qayyim al-jawziya likitanci ya san ilimin likitanci kware da gaske haka ya san harkar lahiya kware da gaske sai ba da sifofin irin abincin da ya kamata ka ci yace na ɗaya zan alhalalu number one halal shi wannan kan komi daɗi ne haram na gudanar shi saboda ka farkon farko number one daga cikin sifofi ne zan halar sannan alhani mai daɗi ga baki ka tanna ka ji daɗi ka ji zam daɗi alhani sannan almari mai daɗin wucewa ba sai ka yi haka ba ka ce a karuwa ko ehe kasa irin wannan na bayan Allah talaka sai a yi wani asa yana ka dusta ɗin nan kasan gidan talakawa sai a yi dusta ko ira ai sa a dake a dake ai wani abu na namance sunani amma ni na san shi saboda dan talaka nake eh ba dan ba kuduri kuduri jazakallahu khairan wannan an bani sunan kuduri <laughs> kuduri eh sa ta aka dake a in rani yayi rani sadda wahala tayi wahala eh ba irin yanzu haka lahiya lau kuna tijin dadin ku ba ana cewa ai buhariya buhariya dadi ya kaji ah, wallahi dadi wallahi dadi ya kaji dadi ya kaji Kadiba ba bakin ga gani mota nawa gani mota nawa gani wa gani bisa kasa akwai har yanzu akwai sauki kenan ko har yanzu akwai sauki kadiba diba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam tabinu kwara guda kwara guda su uku ka shiyarin binu kwara guda su uku saboda jihadi mutum uku ba mutum guda shi ɗaya ba ba ta isa sai a ba su su uku su raba wanga ya balla balla kashi uku nan ayi wuturi ko ya dan ba wanga ya ban wanga da shi ya ci so sharuwa kuma sai gobe ba shi aggo sai gobe fa ba tunanin ba karin kuma lona ba ko kun hmm, wanga an kashi kuma sai gobe war haka saboda ni saboda addinin Allah ga ya tsayo kuma ba su ko ka ba su taba ja da baya ba ku har sun kashi hida addinin ga har yan mamaye duniya shikenan kawai ka bushi ciki ka ce kuma ba sai komi ba wai wai ba sai komi ba sannan kuma ka ce wai cikin yin haki ko a shi kenan kai lahiya lazarin da kyau gida da kana da gidan kana da abin hawa kana da ni amma shi kenan an ka ce harka addini ka ce ina ai kana cikin mawacin hali ina kai ina zuwa sauraron karatu mai dan dubu mai dan dubu a cikin aljihu na ce wannan gobe ko jibi na shi na zuwa wa'azi ko ka akwai mutunci nan ko ba haka ba alhalalu sifa ta farko halal alhani'u mai dadin tauna almaridu mai dadin wucewa ga makoshi mai dadin wucewa ga makoshi sannan mi allazi yugaddil badana wanda ka gina jiki mhm. su protein da duk sauran abubuwan da su masu harka abinci sun san su ko ba haka ba da fat da mi da mi duk akwai eh balance diet yawa wa dukka ga su duk komi kaci da dadi malam babu wanda yace babu wanda yace ka kaci ci an kai in ka samu kaci halatti an kaci ko ba haka ba eh a wasu wani wai zuhu ka kicin komi kana ka zan matsiyaci alhali ka da kuɗi ko eh wani maji ka cewa annasu fi mafatil fakari fil fakari mutum saboda cikin tsoron talauci sai ya faɗa talauci saboda tsabagin tsoron talauci sai ya faɗa talauci kuɗi gare ga su babu iyaka amma kas kai ci su ƙare sai ya zan da shi da kai duk ɗai ko ba haka ba kai gara kai kana da yan naira ɗari ka zo wajen mai ci sai ka dubi ɗari gare ka ce haɗa ma kohin naira uku naira naira ɗari gare ka ba naira talatin ruwa burodin naira ashirin don ka raga kuma naira hamsin ta gobe ko ba haka ba amma saboda tsabagen talauci ka a gana da in ya zo sai ce Allah mai sha ya bashi tin bashi don gobe zai kawo mai a kaka gane da kuɗi yayi shi ɗaya na bai kai gane kan Allah nasu fi mahafatul fakari fil fakari saboda haka sifa ta biyu wanda ka gina jiki gina jiki irin halattacce ko ba haka ba duk abin da jiki bai so ba gina shi na ba ba ce ka sha sha ka fashe ba ba shi gina jiki ba ko ka yi mulmul mulmul mul da ganin ka an ga cuta ko ba ita ba irin wannan ba mhm. ka san akwai kiba da gani kai ka san cuta ta ko ba haka ba shi ba kai ci mai kyau wanda bai baka cuta ga jikinka eh sifa ta uku ko sannan shi ne sai ce allazi yughaddi badana wa ruha mai gina jiki ya gina ruhi kaji ya gina jiki ya gina ruhi daɗi ne da ɗanɗano ne da daɗin wucewa ce da tara abubuwan sinadaran da a cikin masu kyawu shi ka gina jiki zama ne halat shi ka gina ruhi duk wanda duk bai cin halat bai bauta ma Allah ya kamata Ka ka ji ba irin analysis na yan psychology da sauran masu harka wasu abubuwa na musulunci suna danganta taɓarɓarwa ko lalacewar zuriya da cin haram hmm kadi ba gani ko da ka ɗauki kiyasin ka bi sharhin fa summa zakara rajula yudul safara ash'asa ya yamuddu yadayhi ila sama ya rabb ya rabb wa mat'amuhu wa mashrabuhu wa malbasuhu wa ghuziya kace fa ana yustajabu lahu in ba karba addu'a ba ina ina ibada ina ruhi wanda duk ruhi ibada shine addu'a al ibada addu'a huwa al ibada shi yasa wata bai Allah ka ce mijinta wani ya mijina in za ka ta ka samu na halat saboda mi saboda mu yi ma da'a muwa ubangijin mu da'a kakkaci da mu halat mu saba ma mu saba ma ubangijin mu kakkaci da mu da haram mu saba ma mu saba ubangijin mu kaga mata kana matsagiranci to wallahi ba abin shi da hakawa mata akwai matsala akwai matsala kana ci da ta da haram dole ta yi matsayaya ko tun da bata san girman ubangijin ta zuciyarta za ta bushe ba ta da wata ibada wabitali in ta rina ubangiji to kai fa saboda haka abinci na halal shi ka gina ruhi abinci laihe mai daɗi wanda adda vitamins da ciran su zaura shi ka gina jiki abu na gaba ma a salamatul abdu min tabi'ati idan kun bai da tare da bawa ya tsira daga side effect tabi'a side effect kila ban karanta kalimar daidai ba ko ko na amfani tam na masu lahiya ko masu magani ko abinda attabi'a in ka ci wani abu ya biyo baya matsala ta biyo baya to kakka kakka ci abincin da in ka ci lahiya lau da daɗi da komi a matsala ta biyo ba bil misali mai ciwon shuga bai da abin da ya sha daga drinks soft drinks sai ki ya ji suga ya yi Allah babu tabiya babu abin babu wani abu bai biyo baya ina biyo baya to kakkaci abin da in kana da ciwo a ce zai biyo baya kakkaci shi ko ko shi kiba ɗaya ka kiba ɗaya kai kuma duk jiyoyin sun fara toshewa amma kullum bai cin sai fat in ma zai zaɓen ko madara zai gani sai ya ce a bashi fat wanda adda fat full eh? in zai ci komi sai haka ya ci akwai wani bawan Allah wanda yana zuwa Allah ya mai rasuwa har likita ya baya shawara har muna karatu da shi wannan a khaira insha Allah ne mai kirki kwarai da gaske amma matsalar da an ka samu sai ce an jarabai duk abin da ka sa mai ciye shi ya kaso ƙiba gare an hana shi cin abin da affat adda maiko da nutsi amma shi ko da duk abin da ya ci in bai ci wannan ba to lalle bai ƙoshi, bai ƙoshi saboda haka an ka an ka bashi abincin da bai da maiko shi ya kai kamar irin cin ga na yaro na sallah ka sani ko ka saboda yaro ka cin naman layya na sallah ya ci bai san ya koshi ba ko ya tacci yayi tacci yi ta jin daɗi na sallah wa shi ga sallah me zai yi yaro sai zawo ko to haka ya kai. amma mutum na mai kukarin ibada to sai da an kai ta bashi shawara ta musulunci sannan dan haka ne dan sassafto to ala kulli halin Allah gafarta masa to kai san abincin kai yana da wadanga guda uku ko guda biyar ya zan halat ya zan mai dadin tauna ya zan mai saukin wucewa ya zama kuma mai gina jiki da wuhi sannan ya zama wanda bai da wani abu mai biyuwa baya ina da mutsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah shi ya fi mu gaskiya tamboyi sun yi ta yawa ina ta ajewa to saboda haka ai hakuri kila gobe in wani sati sai mu yi dabara sai mun ka ce sai bayan karatu zamu amsawa to sai mu ci samu irin wannan matsala amma sai mu yi hakuri sai zan kila kamu a fara karatu sai a dan bada minti 20 sai a bada amsa kala ba shi karatun duk da tayi ta wakana sai ai ta haka duk da ya wakana sai ai shi haka nan to ai malam lokaci babu lokaci saboda ban sai yi magana bata cika ba a bada wata ma'ana na yi in ta full in ta lacca ta musamman insha Allah abinda muka yi faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa abinda muka yi kusur Allah shi ya fi muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik